wannan karatu na wuri yau insha Allah shi ne karatu na ɗari da hamsin da uku a bayan wanda ɗari da saba'in da uku a jerin karatu da muka yi a cikin wannan littafi yanzu zama saurari karatu wannan aya da zama tashi a kan da insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Allah ya ce inna Allah ya amuru an to an zul umarati ila ahliha suna da muku umarni da ku fitar da amaloli zuwa ga ma'abotansu ah, malam ce abin da fassara mana wannan aya shine al'aya ma'ana zuwa ƙarshen aya shi da tsoro aya ta karanta wata al'aya ana da zuwa ƙarshen aya nufin iya ne da tsawon jin fitsara shi ne abu ne zuwa cikin wannan aka yi wa magana inna a ya amuru kun wannan kun ɗin shi ne fitsara wannan kun ɗin yana komawa ga Allah ya muku da bi kusuwa shi ne fitsara da wani yace kila khitabun lil wilaya wanda da ce ne da ake wa majalisa al'amura su ne al'ula وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صلى الله عليه وسلم في وهمه في وأن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ألا يؤمنوا به وهم يتأمرون وتضعوا عنك معنى النبر الذي أخرج عليه نفر من زمنه هو الحكومة التي لا تشتغل بعد wannan shi ne kaule da biyu malam ce akala mai ta haka alka'aba tana min usman bin talha lahu ya ɗauki, ya karɓi makullin ka'aba ta akwai shi ne akala mai ta alka'aba ko yayin da ya aiki makullin ka'aba da usman bin talha bin abi talha wannan shi ke kira ya ta alka'aba فهو إلا في هيبة المرأة عثمان بن طلحة بن أبي طلحة في أبو طلحة أنت غير أن كثير يقرأون في تدوين عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الله بن حسين حسين أنا أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من صلى الله عليه وسلم حسين بن shi wani kwatai da ke lawa ta kasance shugaba shi ne wanda ya haɗa kan ƙuraitawa shi ne wanda ya kwato garin daga hannun kula'awa waɗanda suka kwace daga hannun ƙuraitawa ƙuraitawa suka tarwace da shi ya sake karɓo garin ya dawo da ƙuraitawa ya kafa ta al'umma wannan kusan shi ya rarraba waɗannan ayyuka zuwa ga 'ya'yansa akwai abdulmana shi ne gefen kakan manzo sallallahu alaihi wasallam al-ma'ana shi ne baban hashim hashim shi ne baban abdul mutallib abdul mutallib shi ne baban abdullahi ma'aikon manzo allah sallallahu alaihi wasallam ka abdul mana shi ne kakan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ƴaƴan kusai cikin ƴaƴan kusai abdul mana yana da abdul jah abdul jah shi ne kusai gefen dangin abdulla su aka ba wa lura da ta'awa shi ne hijaba sun ke lura da ta'awa kullum ta'awa a hannun zai sun kuma gefen abdulmana wanda nan ne gefen eh, islam gefen dangin wanda allah ba na yau kallon, su kuma na su yi ne shi ne kaya kayan da alhazai. Sura ta lokacin da aka yi fasfon marka سيكون صلى الله عليه وسلم أولا بكريكا مرور الكعبة على الرسول عثمان من طلحة من أبي طلحة شيء وانا إن كثير سألنا وتمرضوك وسنان أقول سيبا وانا شبايا في موجه يقوم عنك بيان عثمان في هو سيبا برد برسول سيبا من طلحة àti sẹ́yìn àti ọ̀túnmá nínú ìpàdà kí wọ́n jọ ọ̀túnmá nínú kálẹ̀ nínú ìpàdà. Kọ̀dá kan wọ́n náà ọ̀túnmá sí pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn olùkọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀túnmá. Lọ́wọ́ sẹ́yìn náà wọ́n yace da manzo ya rasulullahi karfe ma kullum daga hannunka sai ka haɗa mana biyan, da sai ayar da muke da ita ko ka tsara mana da lura da ta'awa da yawa da haka ne da Allah ta kwanta wannan aya cewa inna Allah ya ruku an tu'addu al-amana ila ahliha a wata ruwaya kuma cewa kan sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo kun kawo sai ya wuta na zai ba mu da Allah ta da zama da ta Allah ya zai na yi yau wani da su da karfe ma daga hannun da ka ba mu sai rike mutum sai da mutum zai cewa ya kawo ya sake buɗewa zai baya sai da na ali zai cewa an ya rasu da karfe ma daga hannun da ka ba mu sake ana uku shi ne sai baya ya ce ya rasu da na ya gashi bisa ga amana da Allah shi da na ya tafi da aya إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها سيدي أغنيكم آه، وقيل هي خطاب للولاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ولفظ رعاه ولفظ آية معاون ولكن المتوقعين كتب عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وما كان مبلغك سوى أن العبرة بأمور الله لا بخصوص السبب سوى قول أولا كي يتبع متوقع الآية فهكنت الحياة وشكوة فكرة الأمان ألا نمرك أمني وفي سلة الأمان من يزوى كما أبو سلة وغير مسكين أمانا وفي الأمان من أمنا الكتاب كلا أمانا الكتاب tauhidi amana ce ta Allah haka nan zakka haka nan aikin hajji haka nan duk wata doka da Allah ya sauka, to amana ce ta ce da sauke da kowa na daga cikin amana haka nan akwai amanonin mutane su ne su akwai amanar mulki a kan mata akwai amanar mata a kan mulki akwai amanar ɗaya a kan iyaye akwai amanar iyaye a kan ɗaya akwai amanar cewa ga وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى الله في أمانة كثيرة ودائم الودائم وجهه والسيد الصالح ba ka ajiya ce ba ajiya ka ajiye mun wannan zuwa lokacin kaza za ka kauce bai da nasi wani mawaki da ma'ubar da inda za ka yi amuru haka da za ka yi muku umarni إذا أقمتم بين الناس منكم كنت تسألون عليه أن تحكموا بالعدل في كل العدل فيما أمر به فيما فما إنما نعم يعينكم به ألا ما لا هو بمقواتهم ولا أن أمني بمقواتهم يسيب الضمع عليه يرجع أولا فإذا أمرني إلى أهلها إن الله كان سميعا بصيرا Allah ya kasance mai biyu ko mai gari ya ga duk abin da kuka faɗa a kan jin Allah kuke faɗa da abin da kuka aikata a kan ganin Allah kuke aikata ba wa abin da ke kuka ce mai jin Allah ko ganin Allah sannan kuma da Allah ya ce ya kasance shi ne kana ma'ana tun tun a nan a yi lokacin da Allah zai yin abubuwa ko zai yin abubuwa haka nan har yanzu Allah yana ji yana gani ba zai yake ji yake da sun ba wa abin kawai haka nan kuma Allah ba zai wuce ba yana ji yana gani da aka tana yin cewa tana nuna cewa abu ya riga ya wuce ya wuce ba kuma yadda aka saba da tana galibin an mace kana da tana nuni ne ga abin da ya riga ya wakana ya wuce amma wanda ake ci ta yanzu fi gaba a cika amfani da kana ban kace kana zaidun maridan zai ya kasance mara lafiya kaga tana yana da lafiya da lau amma ka ce kana saboda kana kawo labarin lokacin da ya gabata ne an gane ko to amma a gefen Allah ita kana ba haka take ba an ce kana Allahu ghafurur rahim kana Allahu sami'an alima kana Allahu aliman hakima shaka ba tana nufin cewa wai Allah ya tsufanci da wannan tsufa a lokacin da ya gabata ba daga baya kuma Allah ya biya tsufanci da ita ba da duk tsufa irin wannan ta Allah to tsufa ce haka take yin kinsil azal ko ba ta sauya ba ko ba za ta sauya wannan shi ne karshen abin da wani ka mana wannan aya gaba ɗaya duk wani ya fara zuwa wani da wani ke kama na ba shi kaɗaitawa wani lokaci a ce aya gaba ɗaya ba abin da ya fasara sai da lera ya kaɗa ba shi kaɗai yanan ya tsaya shi ke ne da ba ya ta gaba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تاويلا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قوة أنك إيمانك وألا تعالى وكل من صلى الله عليه وسلم آآ لوجه الأمر أتيكم wannan kunganan ma ba ya fassara mana ulil amri ta tare sannan kimanta wanda Allah ya zalina wani asi'un na wa asi'un yi wa Allah da'a yi wa manzansa da'a ana nuna cewa ana yi wa manzo da'a ko da abin da ya faɗa bai zo a cikin alƙur'ani ko da Allah ya sana ɗewar eh, ba ba ɗewar rasul amma ulil amri cewa da ba a yi su kuma ba a ɗigo ulil amri ba ya ka ce wa ulil amri kun ga an raba da su shi ne malamai suka ce ana yi ma'u mana ilmusulmin sam'a wa da'a ma lam yi umar bi ma'asiyar ce فإن كنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ya wasu daga mutum musulmi da biya ne ta iriya yi matuƙar ba masa wani da sako ba idan ka masa wani da sako ta masa fi gata kamar da ƙila al-ulama'u wani kuma suka ce su ne ulama'u ulama'u su ma ulil amri an gane ko bisa ga wani kauli ibn jarir tabari ya rinjaye da cewa ulul amr su ne shugabanni majibanta an gane wanda ke da ikon zartarwa su malamai zamanto wasu ulul amr shi ne suna isar da sako kuma suna gaya maka abin da Allah ya ce za ka yi sun gaya maka abin da Allah ya ce to kaga na za ka ɗauka saboda abu ne wanda Allah ya ce ko abin da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ce amma malamai kun gaba zartarwa ke da hannunsu sai dai idan su ma sun zama wulatin amri amma wanda bai da gasarwa to bai ba shi ne ulul amri ba wanda yi mu da dabar shi ma rinda yace nazalat Abdullahi abdullah bin khuzafa sai ta sauka kan sha'anin shi ne fi abdullah bin khuzafa ma'ana cikin sha'anin an gane shi ana kiransa barkiya idan ka ce aya ta sauka cikin abu kaza ma'ana cikin sha'anin abu kaza za ka ta sauka fi abdullahi bin huzafa cikin abdullahi bin huzafa wa cikin sha'aninsa ina ne sha'aninsa wa asahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi sabilati dan sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi cikin wata rantana ita ce sariya shi ne shugaba suna cikin tafiya sai suka ɗan saba masa sai ce to sun samu masa sai zai mutu hukunci ce kowa ta ce je a zo makamashi haka ta aka kawo makamashi ya za aka tara a wuri ya ce a kunna kuta aka kunna ya ce to duk da shugaban su shiga ya shi da shugaban su ya waje masu mai da da ta ai wannan wuta ce dan ai saboda guje ma wannan muka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce ba zo ya ce ba shi bane shugaban su kai da shugaban za su suka dawo kaga manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi yace Allah ko ya ce su da sai shi ga wutan nan da ba za su tsare ni ko fara wada kita ina ma da'atu bi ma'ruf sai da ana yin da ga wanda yake sanan ne da ga bawo halukin da yake sai saka irin wannan alƙawari ko kai masa da ba shi da iko wannan da shi ne Allah ya musu kace wannan shi ne kuma saukar aya sai Allah ya ce farudduhu in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani abu domin girmansa domin kankantarsa to abin da ya kamace ku shine ku mai da wannan al'amari ilallahi zuwa ga Allah wa ila rasuli da kuma zuwa ga manzo haka kenan idan yi sabani cikin al'amari warwara ga wannan sabani da cince baraka shine kowa zuwa ga Allah da kowa zuwa ga manzo sallallahu alaihi amma ba da gaske sun ke baraka ce to shi kenan ba saboda sun kowa ya je rike na shi kai ka ce ba matsala ai wa Allah shirka shi wanda ya ce da matsala ai wa Allah shirka ce to sabani ne kowa ya rike na shi Allah haka ba ne ba hanyar gyara ba ina da gaskiya guda ɗaya ce ai madogara guda ɗaya ce bile ne madogara littafin Allah bile ne madogara sunan manzo sallallahu alaihi kuma idan ake samun bayani akan samu ga aya ga hadisi ka kawo nafsin aya da hadisi shi ma wace kawo nafsin aya da hadisi amma kai ka ɗauke ta ta wata mahanga da ba shi ba ɗauke ta ta wata mahanga da ba wani anan mai zai raba muku gaddawa ta tara magabata inda magabatan nan sun suka fi zaman zuwa na kwari sun suka fi zaman zuwa ba su son zuciya tare da su sun suka fi kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a su manzon Allah ya gaya wa hadisai su ya karanta ma al-qur'ani. kaga wannan yana ba da damar ka fi mu fahimtar alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi shine hanyar madaidaiciya amma a ce an yi sabani shi ke nan kowa ya rike na shi kai ka tafi ana kan shirka abin da kake ke shirka shekara kuma an san ba haka wani ba haka bai zo ba haka ya zo addini ba amma a ce shi ke na iyalin ka da ba haka shi ma wannan da ya tafi a kan daidai abin da Allah ya ce da wannan babban sallah sallah ya ce ce shi ma a bari da ba haka kowa da ba a kan nasa wannan shi ne haɗin kai wannan ba shi ne haɗin kai shi ne kwararru wasu da lalani kwararru kuma da ce zuwa ga Allah da manzan idan har shari'a kuke newa in har gaskiya kuke nema za ku kai ga gaskiya amma an san zuciya ne to kaga san zuciya bayan da za a yi ta haɗu a kan son zuciya saboda kowa da ta son zuciya kuma wanda kai kake so ba shi wancan ke so ba abin da kai kake tsarewa na maslaharka shi kuma wancan shi ne barna a gare shi to za ka zai kokari sai ya kawar da taka barna dan ya tabbatar da taka maslaha ba ga ba mai da ne kan ke a cikin barna amma kai na ruwa ne idan an koma ga Allah da manzon sa kamar da yake da ruwa inda lahi ya rasu Allah ya fassara mana mai ake nufi da mai abu zuwa ga Allah wa ya ce an raddu ilallahi huwa nazaru fi kitabihi mai da abu ga Allah shine dubawa cikin littafin da kuma ba magana da Allah Allah zai magana da Allah za mu ce za mu kai wa Allah al'amari ya bayyana mana ga yadda al'amari yake yace to kai Allah al'amari da bayani daga wurin Allah shine mai da Qur'ani da abu ba za su mai da abin zuwa da Allah ya ce wa raddu ilar rasuli mai da shi kuma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam huwa su'aluhu fi fi a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake raye ya tafi a tambaye kuma da wannan shine al'amuran sahabbai kowa matsalar lalata ya fi ya faru gare da za a je a faɗa a gaya masa kuma sai ya ce ga hukunci kuma mai da al'amari zuwa gaba manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye an yi sarwata da al'amari kuma ya ce ga yadda abin yake ya ce wani nazarar fi sunnatihi ba'da wafatihi bayan da sauran manzo sallallahu alaihi wasallam kuwa sai a bincike sunnoninsa ya nabi yake cikin sunnoninsa na wadda kaza za su yawa da sauran manzo za a je kabarinsa a ce ya fara zuwa da matsala ta faru iri kaza ya waraka ta take kuma ba haka da ba a cewa kuma za a mai da shi ga mafarki cewa to manzo Allah sallallahu alaihi al'amari ya da bari kowa ya tafi yau mafarki mai manzo Allah ne ce game da a ga wannan mai da shi abin da ake mai da shi ne wan nazaru fi sunnatihi ba'da wafatihi waɗannan abubuwa guda biyu mai da al'amarin da kuka yi sabani a kai zuwa ga Allah shi ne kuma da shi ga littafinsa wa ilar rasulin kuma da ke zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam in yana raye a ji a tambaye shi bayan rasuwarsa kuma a bibiyi sunnoninsa Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wannan shi abin da ya kamace ku in fa har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira kuma yake daga cikin sharaɗin imani da Allah da ranar lahira mai da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga alqur'ani warware da kake mai da al'amarin ka zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam warware da imanin ka yake da kamala warware da kake kauda al'amari daga littafin Allah ka kauda shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam warware da imanin ka yake da kamala har kai ga wanda mai san mai da al'amari zuwa ga Allah da sa gaba daya ya zama da kai da imani gaba daya za ka imani kun kasance masu imani wannan shi ne abin da ya kamata shi ne in kun kuntu in yi da billahi da zuwa da aka yin haka shi ne ɗan zama to wa kuma ne dai da Allah ta rarrabe sannan kuma zalika khairun wa ta ta'awil kuma shi ne mafi alkhairin da yau don zai ɗauke muku duk wata damuwa shi kun yarda da Allah shi kun yarda da manzon Allah sannan dukkan ku kun yarda da falala da daraja ta waɗannan sahabbai sai ke fassara muku wannan fassara to ba sai kan ku ya ku sai ku gano ina ne kuskure ina ya kamata ya wannan shi ne abu da yake kai alkhairi a gare sannan kuma shi ne sanin ta'awiyya shi ne ta'awiyya da mafi kyawu shi ne mafi kyawun koman wurin koman da alamai wurin koman da shi da abin da yake daya abin da yake ingantacce abin da yake tsawa shi ne farko har ina kaulihi a tsiru ko ku ina iya komawa ga a tsiru in kun kasance masu imani da Allah da ranar ƙarshe sai zama da kana da in kun kasance masu imani da Allah da ranar ƙarshe da ku ba Allah da manzansa da wanda ku al'amura a cikin kuɗa وإن جنازة وإن جنازة في شيء فردوه فردوه شيء ولا كرشي da شيء مبتدع شكون جمالا garin jayar da kawai da kuma aka samu kawai guda biyu masu tsakani ko masu sun karo da idan an rinjaya da ɗaya daga cikinsu ana buƙatar a yi bayanin dalilin da ya sa a jaye ya sa kuma nan bayan masa ya mana bayanin yaren jaye da ƙaunar kawai a kan na biyu da ya ma mana dalilin da ya sa a jaye ya Allah ya ce zalika a wa ahsanu ta'wila dan ka dace da ahsanu ta'wila shine ma'anar ma'anan makoma daga ala yaqulu qawlan ma'ana shi ne makoma kamar raja'a yarji'u raji'an wa marji'an kaga komawa to haka nan ala ya ko ma'ana mafi kyawun komar da al'amari zuwa da ya dace ba akibatan da kuma akiba karshen al'amari kaga ma'ana karshen al'amari da kai shi inda ya dace to shi ne haka wakila ahsanu nazaran minkum da kuma suka wannan shi ne asali da aurina shi ne kuma mafi kyawun mahanga daga taku mahanga ko kuna da taku mahanga sannan littafin Allah da aiki ma'aiki sallah sallah da tasa mahanga to ku bai da shi ga mahangan littafin Allah da manzansa ki ta tafi kyau da inganci a kan taku mahanga wacce ta saba mahanga Allah da manzansa yasa yake a ah, sanu nazara nazara shi ne mahanga aka na bara yau shi ya fi zama cewa da kyawun mahanga da kyawun mahanga. Aya ta gaba misalin waɗanda suka ƙi mai da al'amari zuwa ga Allah da wazar da Allah ya nuna mana misali ga shi na. Nuna da zai yanzu umu ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ce alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru Allah ya san baka ga waɗanda suke raye cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da wanda aka saukar zuwa ga waɗanda suke suka ke ka ba da baki sun ce sun yi imani amma sai aikinsu ya saba wannan imani dalilin aikin na suka wanda ya saba wannan imani shine yuriduna an yatahakamu ila tabu amma so suke su kai hukunci zuwa ga tabu haka kenan kai hukunci zuwa ga wani ba Allah ba ba manzansa ba kun ga alama ce ta kafirci shi yasa can Allah ya ce farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun yi imani da Allah da manzansa to kuma yi da al'amarin da kai sabani akai zuwa ga Allah da manzansa da waɗannan su sun rai cewa sun yi imani da Allah da abin da aka saukar mu. amma kuma da hukunci ya zo sai suka kai shi zuwa ga wani Allah ya tsara to kun ga wannan alama ce ta warwara da wannan imani da suka yi da Allah ya ce nazalat mala ya ce nazalat fi almunafiqina ayat ta sauka ita munafiqai kaga munafiqai suna cewa sun yi imani da Allah amma kuma idan aka tashi hukunci to ba ka da za su zuwa wurin Allah da manzansa saboda sun san manzan Allah da gaskiya ke hukunci shi ne gaskiya zai ba shi gaskiya wanda gaskiya zai ba shi rashin gaskiya yadda har za ka sha mamaki da aka samu sabani da kayan mai gaskiya da mara gaskiya kamar da ya zuwa wannan aya ashar ɗaya daga cikin jibajiban yahudawa makiya Allah da duniya ce kaɗai a rawar su yace al-yahudi wa yahudi wakila ila kahinin ko da shi ya zake kan sai an zuwa manzo Allah sallallahu alaihi sai munafiki sai ce a wala zuwa manzo Allah ba sai dai a je gurin ba yahudi shi ko yahudi ya ce a yafi shi sanar da tunda kabila ce yahudi da dan uwan amma shi ya yarda babu inda ya da ale sai gurin manzo Allah sallallahu shi ko munafiki ya ce bai yarda ale gurin manzo Allah ba ko ya yarda Kawai gargaje da bilki kenan yanzu a ajiye naka a ajiye nawa ana kace dan uwan mu ne ta kuma ba ka abu da ashirar ba ya hure dan uwan ka ne to ajiye wannan ajiye wannan sai a gurin boka wanda ba wannan ba ba wannan shine da kare suka yi jejeriya a je gurin boka to shi ne Allah ke tofar da wannan aya nan tana yin da ne ya rubu mu annahu amanu wa unzila ilaykum wa unzila min qablikum يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يصدهم أكنكو أن يذلهم ضلالا بعيدا شوف الشيطان يمكن يتصدقوا أو بيتنا ولكن في هذا ما لا يجب وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا mummuni waɗanda ke rage cewa sun imani da abin da aka kai kan maka da abin da aka saukar a gabanin ya ka da su ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar alailar rasul ku taho zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ga aita da munafiki ne su nuna an ka su nuna sai ka ga munafikai suna kauda kai daga gare ka ma'ana daga zuwa wurinka kauda kai ba su yarda a wurinka saboda mai saboda munafarci da ke zuciya kuma wannan ma'ana da ke bayyana ya ce kuma wani da masara muna ita ba da ya tafi zuwa ga wata na filifa balagiyya wani al'amari na balaga shi ya ce wani azzaliru mawuzi al-murba a nan an kawo azzahir wurin dalili ya ke nufi da an kawo azzahir wurin dalili azzahir shi ne galibi suna zahiri ana ambatan shi a farkon zuwa daga bisani sai a ci gaba da kawo na biyu suka ce za a zaidon a gana ka ambaci zai tunda yanzu ne farkon ambatan ka gare su za a zaida sai ka ce fajalata ba ka cewa kuma fajalata zai a kan zai matsara zai matsara zai har yanzu ba a bukatar ka ta mai zai saboda ta riga ka faɗi shi a farko don sai da kai ta amfani da mai الذين جاء زيد فجلس هو فقرأ هو فكتب هو ما صار غدا في هذا المدرسة زيد تو انتهى كعبة شيء الله يوانا قول تو إذا كعبة زيد كتب جاء زيد سنقوم سيك ابو كتب فجلس زيد فعلا ودأت الظاهر مولى المرمى kullum da ya kamata ka saka lamiri sai ka saka suna sai ka sake zai mai ta sunan zai dama riga an san shi maimakon ka kawo miri kuma sai ka sace kawo shi to kawo shi yana da wata ma'ana ta balaga gane ko akwai ma'ana ta balaga wurin kawo shi shi ne malam zai kawo mana ana yace wuri a zahiru mawdi a mudmar mudmar shi ne lamiri menene zahirin إن الله miri ترى إلى الذين يزعمون amalu آمنوا بما ne ko وما أنزل ne suwaye waɗanda ke raya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka da kuma abin da aka saukar da manaka amma an zo hukunci sun ce ba sai ta zo kun gaba sai dai a je gurin wani mushriki suwaye waɗanda wani kai kuma tun anan an fahimci cewa munafikai to da ka sai nan Allah ya ce wa idza qila lahu kun ga har yanzu an kawo da lamiri idan aka ce da su ta'alau ku taho zuwa ga Allah da manzansa Allah ya ce sai mai kuma ce sai ka gansu ya ce ra'aitar munafiki sai ka zama munafikai a ga kawo da sunansa da zahiri yau ban a ce ra'aitahu da ka ce ra'aitar munafiki da wannan shi ake kira wazu'ul zahir mawdi al-ghurwa an kawo suna zahiri a wurin da dalili ake saba kawowa a irin wannan wuri to amma menene hikimar kawo suna zahiri a wurin da dalili a wadatar a hikimar nan ta balaga yace gashi liyazumma hum bin nifaqi domin a aibanta su da munafurci domin a san dama munafurci, ne kuma a san cewa matsalar su ita ce munafurcin to shi ne ma'anar kawo al'ismin zahir ko bi'a ba. muzma wadalla ka ala anna al-ayat ta nazalat bil ya ce kuma ka ga wannan har ila yau ya zama madogara cewa ayan nan da ta gabata alam tara ila allazina da kaga yace wasu sun ce munafikai wasu ce munafiqun wa yahudiyyu yace ku ga wannan aya da Allah ya ce ra'aytal munafiqina ya nuna cewa aya ta farko a shi a kan munafiki take an gane ko ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya ce ba sai ku ina asabukum Ya ya al'amari zai kasance da wata masifa ta same su shine idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim saboda abin da Allah ya da kake ka bana idan Allah ya musu duba akan wannan mummunan aiki da suke aikatawa na munafurci yau ba ta same su sun mawuya ƙoƙa suka buga suka gaba wa fita suka ce to ai ga annabin Allah yanzu ne suka yi da annabin Allah yanzu ne suka yi yana da matsayi a wurin Allah yanzu ne suka san cewa Allah shi ke saukar da hukuma shi ke saukar da bala'i kuma shi ke ɗaukewa idan suka biyo hanyar ɗauke musu wannan bala'i shi ne hanyar zuwa wurin masu sallah sallah don roƙa Allah ba kuma shi ke ɗauke bala'i ba ba mu halittar da ke ɗauke bala'i Allah ke ɗauke bala'i Allah ya ce kuma ja'uka sai suka zo ba ta fara fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wa ta taghfara lahum ar-rasul haka yako ثم جاء فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يسقط مكة da rantsewa suna cewa wallahi ba komai ya sa muka ce a je gurin bokawa na ba illa ihsanan wa tawfiqa domin kyautatawa da kuma tawfiqi duk da shi yahudi ko kuma larabawa ne idan muka ce a zo gurin Allah ba larabe zai ce a manzo gurin da idan ka ce a je gurin mai hude za mu ga aje je gurin ɗan uwansu ba za ka ce mun kai taujiki a ɗan samu matsaya matsakaiciya wacce za ta ɗauke shi ne na radana illa isanin da tausiƙa ya ce to eh, eh, haka ne ko eh, a kaifa ya kuno haluhum idan a tsaba humun lahu bi zunubi shi ne fa kaifa idan a sabatun musibar yaya al'amarin su zai kasance idan Allah ya musu ukuba da zunubinsu sun ma ka ya na billahi sannan suka zo maka suna rantsuwa da Allah wala ya ce a tamilu an ya kuna haza maƙufin alama ƙablahu ko ya kuna maƙufan ala ya wannan yana iya ɗaukar cewa maƙufin alama ƙablahu shi ne sun maja'uka sai suka zo suna rantsewa a ruwa da rantsuwa sun tafi biyu guda أو يكون معطوفا على يسدون ويقوم أكن يسدون أنك سدودا ثم halifuna. suna kaucewa kuma suna rantsuwa amma kamar yadda rinjayar da wancan cewa na kusa shi ya fi samun eh, dalilin rinjayarwa haka nan shi ma zai fi dacewa a ce matsufin ala summa da'uka summa da'uka eh, haka ne ko فكيف يكون فكيف إذا أصابتهم اعتراضا ويكون فكيف Wannan أصابتهم idan an قولي da ya halifuna zuwa زواج يسدونه sai fa kaifa idza asabatu ta zama jumla ikiradiyya la mahalla laha min al-i'rab sai Allah ya ce fa a'rid anhum abu tabatun su ai an mu'aqabati ana karka musu ukuba ka kyale su tabatun su وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وإذهم yace ba ana nufin fitibatun su gaba ɗaya ka yanke kar ma kalle su karka musu magana gaba ɗaya ta yanke da su ba a'a ana nufin karka musu uku ba da ya nuna cewa ba ana nufin kanka yanke da su gaba ɗaya ba ya ce faɗinsa da ya ce wa izhum kai musu wa'azi kaga waɗanda ka yanke da su ba sun wa'azi ba su gunta su ba ina ga riga ta yanke da su wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha haka ne ko kuma ka gaya musu magana cikin magana mai shiga wacce ke ratsawa ita ce qawlan baligha sai ce ci gaba lau annahum kai وما أرسلنا من رسول إلا أيوة، لطاعة بإذن الله نعم، نعم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا استغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آه، ولو انهم ظلموا انفسهم وما ارسلنا من رسول illa li yuqa bi idhnillah kuma aiki da wani manzo ba face dan ai masa ɗa'a da izinin Allah wannan aya ta kunshi abubuwa da dama cewa duk manzon da Allah ya aike shi dan ai masa ɗa'a, Allah ya aiko shi kuma kenan bi'ullah wa bi'ur rasula ta sake dawa da haka Allah yana aiko da manzanni ne dan ai masa da'a idan ba ai manzanni ɗa'a ba kaga sabon da duk suka zo da shi ba a iya karba saboda su Allah ya aiko yasa Allah ta'ala yake cewa man yuti rasula faqad afa Allah za ka ko kowanne Allah aiko shi ne don a yi masa ta'a sai ce bi izinin lahi da izinin Allah Ina ba mai masa a sai wanda Allah ya so yi wa da'a saboda Allah shi ke ba da izini wanda Allah bai masa izini ba to babu yanda za a yi da'a za ka kunga wannan shi ake kira eh, abin da Allah ya yi na shari'a abubuwan da Allah ke kashi biyu ne akwai na shari'a shine wa ma arsalna rasulun rasulin ba wa ma'aiko aiko da manzo ba idan a yi masa ɗa'a a shar'ance amma a ƙaddarance Allah zai kaddara cewa kowa zai ɗa'a ba shi sa ce bi izini bi iznillah kaga sai wanda ya ce kuma dama Allah ya yi izini Allah ya yi ɗa'a to wannan shi ke yin ɗa'a Sai ya ce walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wancan aya kun ga bai fassara mana ita ba ganin cewa a bayyana ce. ya karshen ta Allah ya ce walau annahum in zalamu anfusahum da ina da ma a ce dan suka zalunci kawunan shine suka aikata zanubai walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka sai su zo maka fastaghfirullah fastaghfir lahu rasul ne fara Allah kuma manzon Allah ya nema masa gafara wajadullah tawwabar rahima guda sun ci sallah mai yawan karban tuba kuma mai yawan jin kai kaga kina idan an yi zanubi Allah ake zuwa a roƙa ba zuwa gurin kabari ake yi ba Allah ya ce ja'uka su zo maka lokacin da kake raye saboda wata gafara lahumar rasulu kaga manzo lokacin da yake raye lokacin yake nema mutane gafara da ka idan mutum ya yi zunubi ya zo gurin manzo yana raye ya yaro an zo ya roƙa masa Allah to Allah zai gafarta masa amma ba ta nufin cewa bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kar zanibi kaje kabarin manzon Allah an gane ka roƙi gafara ba haka Allah ya ce ba kuma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ta sahabbai suke ba ba taɓa samun wani sahabi ya ce ga shi zanibi ya zo kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya nemi gafara a gurin Allah ba ba haka yake amma lokacin da yake raye za su ne masa kuma sahabbai suke kuma kuma haka wannan aya take gani ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul su nemi gafara Allah a gurinka kuma kai ma ka roƙa musu gafara amma bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a zuwa kabarinsa sa ce an zo neman gafara Allah a gurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka aya take nufi ba manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ce ai haka ba sa babu wanda ya irin wannan shine mala yace walau annahu wa'adun bil maghfira liman istaghfara Ya ce kaga wannan wa'adi ne da na gafara ga duk wanda ya nemi gafara wa fihi istida'a'un lil istighfari wat tauba an gane shine kuma istida'a ana kiranka ka zo ka nemi gafara kuma ka tuba wa ma'ana ja'uka atauka ta'ibina mu'tazirina min dhunubihim suka zo maka ba suka zo maka barinka ba da haka ma'anarsa ne a taufa suka zo maka ta'ibina suna masu tuba zubin da suka aika mu'tazirina suna ba da wasu ba da uzuri min zunubihim da zunubin da suka aikata ya tsulubuna an tattaghfira laha. suna neman ka roƙa musu Allah ba suna neman ka gafarta musu ba manzo Allah zai gafara yi. Allah ke gafara zunubi Allah ya ce man yaghfiru dhunuba illa Allah kagan ka duka wannan ga idan manzo Allah zai fi kowa daraja Allah bai ce shi ke gafara zunubi Allah ya ce ba mai gafara zunubi sai Allah manzo yana roƙa musu gafara ne a gurin Allah za a ga idan manzon Allah Allah ta'ala ya ce neman gafara neman gafara yake yi ga mutane a gurin Allah to ya kake zato a zo da wani wanda bai kai manzo ba a cewa yana gafarta wa mutane in ya ce ya gafarta muku shi kenan Allah ya gafarta muku kun ga duka rudu ne da ya kamata a ce mutane sun san haka kuma bibiyan yadda ayoyi suke da irin yadda bayanai yake a cikin alkur'ani wannan ke sa da gano irin waɗancan rudu eh, haka ne ko shi kenan ka abin da ya kama daga wannan aya ya aya ta gaba falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum za mu tsaya nan sai mu tashi wannan aya insha Allah Allah ta'ala ya nuna mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai maganar fili da ya taso wanda ana nan ana yi kuma alhamdulillah kuɗi suna nan suna ta aiki an sayar mana da fili kuma filin ya yi kuɗi sosai to amma alhamdulillah domin kuma ya kusan talatin miliyan talatin da shida amma alhamdulillah duk haka yan uwa ana ta kokari yanzu an haɗa kuɗi da ya ta sama miliyan ashirin ana so a haɗa miliyan ashirin a tura musu sannan kuma a hankali daga baya abin da ya samu sai a ba su na muna eh, godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa cikin wannan al'amari kuma har yanzu dai kofar abu da inda har yanzu akwai abin da ya saura ya fi miliyan goma sha biyar an da haka ba da haka har yanzu ana nan ana ci gaba wanda ya samu da wanda ya kawo kara kuɗin kuma shi ke shi zai dinga biyan mutanen har a kammala insha Allah Allah ya samu dace akwai bawan Allah Umaru eh, Dodoro ina jin yau bai samu zuwa ba an masa rasuwa kwanaki da suka gabata ya zo ko kwanaki da suka gabata ya malam Umaru Dodoro gashi nan an masa rasuwa ya dab da lokacin da ake bukukuwan sallah Allah ya masa rajarabawa da rasu da rashi na iya tasa kuma an da tafi gida ya je ya dawo muna roƙon Allah ya gafarta mata muna roƙon Allah ta ya ji da rahama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته